السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تؤتي قبدا كراتن لتاف مقومات البيت السعيد ناب مالمي محمد بن عبد الرحمن الزير جيا من جاء بنفركو da duk gidan da ake so a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa gidan da ake son a samu haɗin kai da aiki tare gidan da ake so in zama gida na misali gidan da ake so i zamanto gida wanda ake jin daɗin rayuwa a cikinsa kowa a cikin gidan ina jin daɗin rayuwa a cikinsa gidan da ake so ko wani yake sha'awa shi ma a ce ya zama wani ɓangare na wannan gidan ko ya samu wani abu daga ɓangaren wannan gidan shine kiyaye sallah ko to insha Allah za mu ji abu na biyu abu na biyu al-muhafazatu ala al-azkar kiyaye zikirai da ake yi na safiya da mareke na shiga da fita shiga gida fita gida shiga ban daki fita ban daki shiga kitin fita kitin shiga daki fita daki kwanciya da farkawa farkawa ta za a koma a kwanta farkawa ta idan an farka an farka kenan sai kuma Allah kai mu gobe zikirin ci zikirin sha gabanin da bayan da lokacin da ake ci duk waɗannan azkar idan mutum ya tsare su a gidansa ya tsara sallah ya tsare kuma azkar don Allah ya gidan zai zama irin wannan gidan da ake bukata mala yace wa hiya min al-ibadat allati tali salah su zikiran nan na daga cikin ibadun da suke take wa sallah baya walaha azimul asri في استقرار البيوت وسلامتها من المؤثرات والمنجفات nan suna da tasiri mai girma wajen samun tabbatuwar gida da kubutar gidan daga duk wani abu da zai zo mummunan tasiri a kanta a kan gidan ko kuma ya kawo gurɓata rayuwar mutanen gidan wale itirazi min shayatin al wal jin haka nan azkar din nan suna da rawa da suke taka wajen sha makance da tsare shaidanu na aljanu na mutane da na aljanu allazi ne ta sallazuna ala ibadillahi bil hasari ta waɗanda wani lokacin suna samun nasara ne akan bayin Allah ta hanyar sa musu hasada kawai kin je gidan wata sai ka ga gidanta mai kyau biki ambaci sunan Allah kawai shi kenan kawai daga fitarki kina fita daga gidan sai ta fara ganin gidan ina wani duhu sai ai asara wancan ta faru wancan asara ta faru a ce an yi gobara a wancan ɗakin a ce danin ya yi gobara a ce an shigo an sace ka baki tun da kika shigo saboda ya baki sha'awa kuma bai ambaci sunan Allah ba sannan su mutanen gidan garin Allah ya waye ba azkar da ake tsare gida da su ba to sai a samu matsala wadda sihiri taratan wani lokacin kuma sihiri za a yi wata haka kurum ta yi sihiri ta je gidan wata ta je ta ajiye mata ko wani in yi sihiri ya je gidan wani ya ajiye mishi wa bi tafaffuli tara wani lokacin kuma mutum izo ina bibiyar ka ina zuwa ina so in nemi wani abu a wajenka amma ina yi maka illa ne wa bil tara wani lokacin da kiyayya wa bi ghairiha min al asalibi taratin ukhra wasu lokuta da wasu hanyoyi dai da mutane suke bi da salo na nuna ƙiyayya na nuna mugunta na nuna hassada na nuna ƙeta sai mutum ya rasa abin da Allah ya bashi na alkhairi akhil mubarak malik ya ɗan uwana mai albarka ukhtil mubaraka ya ɗan uwata mai albarka kaifa nattaqi sharra ha'ula'i shayatin ya za mu samar wa kanmu tsaro da kariya daga shirin waɗancan shaidanu allazina stakhiru anfusahum wa ma yamlikun waɗanda suka horar da kawunansu da abin da suka mallaka lilka ishururihim wa fasadihim dan su jefa sharrukansu da barnarsu wa ifsadihim da ɓarnatar wasu alal buyut akan gidajen mutane wa khafatan ala alaqatiz zawjiyya musamman alaka ta auratayya innahu la yumkin ittiqa'uhum illa billahi subhanahu wa ta'ala thumma bil muhafazati al-azkar ba mutum ba zai samu damar sa shamaki tsakaninsa da waɗancan miyagu ba sai da dogaro ga Allah subhanahu ta'ala sannan da riko da ka da aka karki yadda karka yadda a ce ranar Allah ta hudo ta faɗi a yi tsakaci da wani abu na aska da ake a gidanka ko a gidanki ko kai a karan kanka ko ki a karan kanki an yi hira da wani wani boka da ya musulunta musulunta yi za ka hira da shi ya suke samun dama akan mutane sai faɗa ya ce to suna samun dama lokacin da mutum ba shi da tsarki lokacin da yi wasa da aska, lokacin da yake ƙarya yake ta faɗar waɗannan lokuta to mutumin da ya tsare aska baya yi ba suka ce wallahi bayan da muke yi da shi suka ce idan suka zo ita idan suka zo za su yi wa wanda ya askaru saba sihiri su kansu suna ƙonuwa su kansu bokan yake faɗa saboda ayyawanci yawanci suna aiki da shaidanu ne ko aljanu to idan ka yi a lokacin da suka zo suna kokarin su maka abin nan ka yi azkaru saba wani abu yake kona su to da haka ba za su iya ba da haka jama'a da ko dalilin wannan kawai mutum ya rige azkaru saba wannan sa to za su sha kanka wani lokaci da za ka yi ainihin da za ka yi sakaci da la'asar na yamma ba ka yi ba za su yi maka wannan sai ka yi mazanin maka to a wani lokaci kuke fakar numfashin mutane suka ce da la'asar za su yi ta kokari ne su gaba kai sallar sallah cikin jami'a cikin sallar a cikin jami'a sallar la'asar a cikin jami'a suka ce in dai ba kai ba kawai shi kenan sun samu dama kun gan ku ko wata yanzu ana azumin nan sai ta tafi kitin tun karfe uku ba haka ne? tana kitin na kai rashin sa'a tana ce assalamu alaikum sallallahu alaihi kuma mai kiran sallar ce wa akbar akbar za ta ruwa tana can ne dafa wancan soye wancan gasa wancan ba haka bane ku daina wannan aikin da kike yi ba zai hana ki azkar din ba ko zai hana wannan aikin da kike yi bautar ciki kike yi yanzu waccan sallar da zaki ko wannan sallar da zaki ita kuma bautar wa take wane ya kamata ki fara yi bautar ciki ko bautar Allah ku daina wasa da sallah musamman kuma da ka hukun da ya fi kama ku akan maza mata saboda kin saba tun da kika fara al'ada duk wata sai kin samu wasu kwanaki da baki yin sallah to kuma sai wai zama sakaci abin da to ba wanda yayi gaskiya ke da yake wai samu turken to yanzu kin zama ki zama wa yanzu ke wawu ya ce to da ki wannan maganar ɗauki maganar umar ɗan khattab allah ya ƙara masa yadda yace idza kunta fi amrin fa kunti abin abin da yake gaban ka ka sashi a gaba kawai ka gama shi da haka kada ki yaudaru ai ina kitchen ne ai ina kaza ne ki ajiye ki je ki sallah wanda duk lokacin sallah yayi bai tsaya yayi sallah ba annabi ya ce ba shi da wani uzuri a wajen Allah sai idan akwai uzuri na shari'a suka ce menene uzurin ya ce ko bacci ko mantuwa akwai yan uzuri na halin tafiya to waɗannan an ba su dama amma kawai kina zaune ki wai wai bari sai ta nuna hmm. kafin ta nuna sai kika mutu Allah zai tambaye ki da yasa ki mun sallah dan Allah ba za ki ji kunya ba ki ce Allah ina kitin eh. kitin din gidanki ya fi na aljanna ne wannan abincin da za ki dafa wanda za ki sarrafa ya kai na aljanna to dan ne za ki sakaci da na aljanna akan na duniya dan ne za ki sakaci da wanda aka ce in kina son ki ci sai dai ki bikin koshi a ni dai wallahi na fi son nan ko kuwa ne a ramma wai aka ce abincin gidan aljanna wai kasi kana so sai ka ji kako shi na ce ni dai abin nan tauna ko kuwa ne ai a ciku a ji ɗanɗan a ji tas ko to kai za ka ɗanɗana ko kai ma in ka ji kana so ka shi kai ma za ka ɗanɗana to Allah ranmu ma ya ce zai ɗanɗana a ɗanɗana ɗin da ya ji ɗanɗano to yanzu ya za ki sakaci da wannan ki zo ki bata lokaci akan wancan to kun san me ce da mu ne ba ma waye ba ma auna nauyin abubuwa rashin auna nauyin abubuwa ina cutar da mutane da yawa rashin auna nauyin abubuwa yana cutar da mutane da yawa yanzu ga formula na baki ki je sai ki tunani yanzu da abincin gidan aljanna da abincin da zaki a duniya wanne ya fi daɗi gidan aljanna tabbas in kin shiga zaki ci wannan na duniyar mace nawa ta yi abinci bata ci ba eh, ba kuma mutuwa ta yi ba sai da ta yi ta gama sai ta ji kuma ba ta bi ba a yi ko ba ku yi to duk sanda ka ce ga wani abu na Allah ne kokari ki faɗi shi bil munasaba kaga ko su mutane wai suna nan wai su azhar sai ta nuna sai karfe biyu za su yi ko wallahi duk wanda ya mutu karfe biyu bai sallah azhar ba karfe ɗaya ta wuce sai biyu gaban ne ya mutu wallahi sai ya yi wa Allah bayani wallahi sai ya yi bayani ba abin da zai tsere da shi a wurin Allah sai ya gaya wa Allah wanzan da zai karfa amma ni dan gargajiya ne sai karfe biyu nake yin sallah haka aka saba sai masallacin mu sai karfe biyu wallahi sai in ka mutu wallahi sai kai Allah bayani inna salata kana alal mu'minina kitabun mawquta ita sallah lokaci ibada ce mai lokaci kawai lokacin ta yayi baka yi ba mutuwa kai akan kana hanyar yin ta ko kuma wani uzuri ne shari'a ta yadda da shi amma haka kurmu wai da haka ake a garin ku ko a kai eh, haka kuke yi ko kaza a ai duk lokacin ta ne a baka da uzuri Allah ya tauye uzurin bacci uzurin tafiya uzurin mantuwa uzurin rashin lafiya amma da dama da komai ka ƙi to kai wa Allah bayani Allah ya sauƙaƙa ما ليس تأخذ العهد الأخ المبارك وأخت المباركة الأحاديث الآتية يا كي دوامي البركة يا كي إروامي البركة ميل أكدي لو أنا حديثي ما سزوا الأول نفرقه بين أثر الذكر عند دخول البيت وعند الطعام hadisi na farko ya bayyana tasirin zikiri yayin shiga gida da yayin cin abinci an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma daga jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dhakara Allah inda dukhulihi in mutun ya shiga gidansa sai ambaci sunan Allah yayin shigarsa wa inda ta'amihi da lokacin da zai ci abincinsa qala ash-shaytanu sai shaytan yace la mabita lakum wala asha ba ku da wurin kwana ba ku da abincin dare Wai idza dakhala lam yadhkur Allah inda dukhuli idan mutum ya shiga gidansa bai ambaci sunan Allah lokacin shiga gidan ba qala shaytan sai shaytan yace adraktumul mabit kun samu wurin kwana Wai idza arada muslimu wai idza lam yadhkur Allah inda ta'amihi idan musulmi bai ambaci Allah lokacin cin abincinsa ba kala sai shi dai yace adrakum mabita wal asha kun samu wurin kwana kun samu wurin kun samu abinci an gane wannan hadisin hadisi ne sahihi imam muslim ne kawo shi a cikin shi muslim hadisi ne lamba 2018 to kun ga kenan idan za a shiga gida a sallama kenan ko in za ka da kyau kuma a ƙara da wanka a yi addu'ar shiga gida ko ya addu'ar shiga gida bismillah bismillahi walajina wa bismillahi wa alallahi rabbina kar karki manta duk da zaki shiga gida karka manta duk da zaka shiga gida ayi wannan addu'a to idan aka yi shaidan sai ce to babu gurin kwana aka zo wajen cin abinci kar a manta ayi bismillah in an manta a laumar farko ba ba ayi a ta biyu sai ce bismillah awwalahu wa akhirahu ko ala awwalihi li akhirihi in an manta a ta biya a yi ta kai ko a ta ƙarshe ce noma ƙarshe wannan ita ce ta ƙarshe sai aka tuna ai ba a bismillah ba a yi shaidan abin da ya fi sai ya je ya mai da shi an gane asani hadisi na biyu asabu zikiri inda jima'a tasirin zikiri yayin saduwar aure wa idza arada al-muslimu an yati ahlihi qala idan musulmi ya yi nufin izakewa iyalinsa kwanciyar aure da ita ice bismillah allahumma na shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana ya Allah ka ce da sunan Allah ya Allah ka nesanta ni gaburan shaitan ka nesanta shaitan gaburan abin da ka arzurta mu da shi thumma qudira bainahuma fi zalika sai Allah ya kaddara samuwar ciki a wannan saduwar au qudiya waladun ko aka hukunta samun da lam yadurruhu shaytanun abada har abada shaytan ba zai cutar da wannan dan ba wannan hadisin shi ma hadisi ne ingantacce ina cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 5565 asali hadisi na uku inda عند الخروج من البيت وأثره zikiri yayin fita daga gida da tasirinsa an ummi salama radiyallahu anha daga ummi salama mai dakin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala ya kasance in zai fita daga gidansa yana cewa bismillah tawakkaltu ala allah allahumma inna na'udhu bika min an azilla an nuzalla aw nudalla aw nazlima aw nuzlama aw alaina ce da sunan allah tawakkaltu ala allah na dogara ga allah allahumma ya allah inna na'udu bika min an nuzalla muna neman tsari kada mu zame gabaran tafarki au nuzalla ko a batar da mu a wata riwaya au nazilla ko mu bata au nazlima ko mu zalunci wani au nuzlama ko a zalunce mu au najhala ko mu wa wani wauta au yujhala alaina ko mu wani zai mana wauta Allah ka tsare mu da wannan wannan hadisin hadisi ne sahihi ina cikin sunan tirmidhi hadisi mai lamba 3427 arrabi hadisi na hudu zikirun min al-azkar al-yawmiyya wani zikiri daga zikirai da ake na yini na safiya da maraice da tasirinsa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah su salama ya ce man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wanda duk ya faɗi wannan kalma fi yawmin ayinin sami'ata marra sau ɗari kanat lahu iblu ashirin riqab zai samu lada kamar 'ya'yanta bayi guda goma wa kutibat lahu mi'atu hasana kuma za a rubuta masa ladan kyawawan aiki ɗari wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a za kuma a goge masa zunubai ɗari wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan yawmahu dhalika hatta yusiya kuma za ta zamanto shamaki garkuwa gare shi tsawon yinin sa gabarin shaidan shaidan ba zai da shi har yamma ta yi ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به كما باب وندي أيك ديف إلا أحد عمل أكثر من ذلك sai mutumin da ya fiye da haka bayan ya yi wannan isa ke wasu abubuwa da za mu zo mu ji su insha Allah ko waɗanda an san su bayan ya yi misali ya yi sadaka ya yi kyauta ya sadar da zumunci ko ya yi tasbihi ya yi tahmidi ya yi takbiri ya yi salati ga annabi ya yi istighfari abubuwa ya yi to shine kawai ya zama to ya fi shi wannan hadisin hadisi ne sahihi ina cikin sahih bukhari hadisi mai lamba dubu uku da dari biyu da tasa'in da uku malai ce wa ta'ammal fi azkaris sabahi wal masa'i wa gairiha min al azkaris ta anhu sallallahu alaihi wasallam ni lura da izina a cikin zikirai da aka samu na safiya da maraice da wasunsu daga zikirai da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa azkaru tuma'ninatun wa hayatun lil qulub shi zikiri nutsuwa ne kuma rayuwa ce ga zukata qala ta'ala Allah madaukaki ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ku saurara da ambatan Allah ne zukata suke nutsuwa wannan aya tana cikin sura ta 13 suratul ra'd aya ta 28 wa ana bi Musa radiyallahu anhu qala daga abi Musa lashari Allah ya kara masa yadda yake qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la rabbahu kwatankwacin wanda yake ambaton ubangijinsa da wanda baya ambaton ubangijinsa masalul hayyi wal mayyit kamar rayayye ne da matacce za su daidaita kun ga ba za su daidaita ba wannan hadisin yana cikin sahih da hadisi mai da bakwai to dan haka mu yawaita kula da zikirai da ake yi na safiya da maraice zikiran shiga gida fita gida shiga ban daki fita ban daki shiga daki fita daga daki cin abinci duk wani abu da aka ce an sunanta wani zikiri a ciki mai kokari mu kula shi asali abu na uku da yake kawo albarka a gida al-iktaru min ad-du'a yawan addu'a a gidan akhi al-mubarak ukhti al-mubaraka inna kulla muslimin wa muslima ala yaqinin bi anna allaha huwa alladhi bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir duk musulmi namiji da mace sun yadda suna da yaƙini cewa alkhairi gaba ɗaya hannun Allah yake kuma shi Allah mai iko ne akan komai wa huwa kashifu kulli dhur kuma Allah shi yake shafe yake yaye duk wani cuta da wani kunci qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wa in yamsaska Allahu bi fala kashifa lahu illa hu وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير wa in yamsaka Allah bi dhurrin in Allah ishafe ka da wata cuta fala kashifa lahu illahu ba me yayi maka wannan cutar sai shi in wani kunci ne ba me yayi maka sai shi in wani talauci ne in wata rashin lafiya ko wanne irin abu ne wa in yamsaka bi khairin in Allah ya shafe ka in soka da alkhairi wa huwa ala kulli shay'in qadir to Allah mai iko ne shi akan komai sura ta shida suratul an'am aya ta 17 idan kenan yajibu alaina an nusaddiqa fi luju'ina ila ya zama wajibi a mu mu gaggata mu yi komawa ta gaskiya zuwa ga Allah wa tadarru'ina ilayhi haka nan a cikin kankan da kanmu zuwa gare shi fa huwa al-qaribul mujib Allah shine mafi kusa da kowa da komai kuma shine mai amsa bukatun kowa da kowa wa hasbuna Allah shine maishinmu wa ni'mal wakil ma dalla da madogaratun da ya zama Allah ne wa ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce amman yujibul idan da huwa ya yaksifu su wane ne wannan da yake amsa addu'ar ko kiran wanda ya shiga halin tsananin bukata kuma ya yaye masa mummunan abu ma'ana ba mai amsa wanda yake cikin halin matsananciyar bukata ya yi masa bukatun damuwarsa sai Allah kamar yadda zuwa a sura ta 27 suratul nam aya ta 62 fa alayka bid du'a'i salata wajibi ka dinga addu'a sau uku a gidanka wa ikhtiyari awqatil ijaba ka zaɓi lokacin yin addu'a lokacin amsa addu'a wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wal mu'min ya'lamu ilma al yaqin mu'mini ya sani sani ne yaqini li'annahu mahma utiya min zaka'in wa fitna duk inda Allah ya bashi basira da fasaha fala gina lahu lahzatan min lahzati hayati an Allah subhanahu wata'ala ba shi da wadatuwa daidai da kiftawar ido ga barin Allah subhanahu wata'ala a cikin rayuwarsa gaba daya walil tijai ilai ba shi da wadatuwa barin koma zuwa gare shi wali dan haka ne ya anu sallallahu alaihi wasallam izo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kauluhu fadarsa da yake cewa ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا رعي يا قيوم يا قيي برحمتك أستغيث da rahamarka nake neman agaji da tallafi da taimako aslih ni sha'ani kulla Allah inganta min sha'ani na gaba dayansa wala takilni ila nafsi tarfata ayn karka banni ni da kaina daidai da rabbaka qabla az ya kai bawan Allah ya ke baiwar Allah ki roki ubangiji ko roki ubangiji gabanin aure da an yarzuqaka kallahu zaujatan saliha kai namiji ka roki Allah ya baka mata ta kwarai ke ma ki roki Allah ya baki miji na kwarai wa ba'dahu bayan an yi addu'ar Allah ya bada mata ta kwarai da miji na kwarai da an yaj'al hayatakum zawjiyya qa'imatan ala al-mawaddati wal rahmati wal istiqamati ala ta'ati Allah ku roki Allah isanya rayuwar ku ta zamantakewar aure ta tsaya ta ginu akan soyayya da jin kai da tsayuwa akan yin da'a ga Allah subhanahu wata'ala bayan wannan addu'a ta uku wa an yi bi ku roki Allah isa har abada kowanne lokaci haka rayuwa auren ku za ta kasance addu'a nawa kenan uku ko gabanin aure a nemi mata ta kwarai in an yi a roƙi Allah ibada zaman lafiya in an yi a kuma roƙi Allah idawama da zaman lafiya addu'a uku kenan ai dama mana ce kai addu'a guda uku ko to ga su ne waɗannan wal tad'u az-zawjatu aidan bid du'a nafsihi to ita ma matar matan ita ma ta irin wannan addu'a wa kullama nabat kana ibatun fi hayatika zawjiyyati aw ghayriha kuma duk wanda lokacin da wata musiba daga musibin rayuwa na aure ko wani sai same ka fabadin ila munajatil hayyil qayyum to yi gaggawa wajen ganawa da rayayye tsayayye alladhi bi yadihi alkhair wanda hannunsa alkhairi yake wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma ne iko ne akan komai qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku kira ni ni kuma zan amsa muku kiran da kuka yi sura ta arba'in ta gafir aya ta ainihin arba'in da eh, aya ta 60 an gani. wa qala subhana kuma Allah mai tsarki ya ce wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an idan sun tambaye ka in bayina sun tambaye ka game da ni shin a kusa nake su gana da ni ko ina nesa su kira ni ka ce inni qaribun ina kusa amma ujibu da'awatad da'i idza da'an in mai kira na ya kira ni zan amsa kiransa sura ta biyu suratul baqara aya ta 186 dan haka mu rike waɗannan abubuwa addu'a a gida tana sa gida ya ci gaba da zama gida abun sha'awa abun kwaɗayi abun koyi wanda kowa zai so ya hada alaka da wannan gida ina roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora mu akan daidai to kuma insha Allah anan zamu kwana karatu kuma sai Allah ya kai mu gobe lokacin da muke da shi ya kare eh littafin ko ko da yake akwai tsari ma da muka kawo yanzu wannan littafin shi zamu ke haraka da shi insha Allah nan na biyu insha Allah karatu za a dinga fara goma da rabi maimakon goma daidai za mu dinga tashi sha biyu wannan shine sabon tsarin da aka kawo muna roƙon Allah subhanahu wataala mai jagora ya dora ma kan daidai taimaki addinin musulunci da musulmai abin da yake bamu na ilimi Allah ya sa ya zamanto ainihin mai amfani ne gare mu abin da yake ba zai amfani ba na ilimi Allah subhanahu ta'ala kar ya sa mu san shi Allah kai mana jagora ka dora ma kan daidai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimanin ala nabiyina Muhammad